حزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kada jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kadara haɗuwarmu a wannan majalisi da muke karatu wannan littafi na hadisi littafin arba'unan nawawiyya littafin babban malami imam ibn zakariya yahya ibn sharf annawawi rahimahullah ta'ala tare da taimakon littafin babban malami zainuddin abul faraj abdurrahman ibn shahabuddin ibn ahmad ibn rajab al-hanbali al-baghdadi جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع Allah ya rahamce su Allah ya gafarta musu yau muna yi ne da 27 ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu daga makka zuwa madina yau shekara 1444 wanda ya daidai da yini na 17 ga watan biyar miladiya shekara 2024 kuma wannan shine zama na biyu cikin jerin zaman maki da muka gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka inda mun karanta hadisi na farko alhadisul awwal hadisun amirul mu'minin abu hafs umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda inda yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan hadisi mun karanta sharhi na wannan hadisin har mun kai gaba da muke bayani akan fa'idodi da suke cikin wannan hadisi babban sako da hadisi ne yake isa mu da al'amari na niyya wanda mun ga malumai sun tattana cewa mai ake nufi da niyya akwai wadanda suka fi akan cewa ma'anan niyya shine tamyizul ibadat mutum ya kudurce yanayi da zai bambanta tsakanin ibadori da zai gabatar wannan ibada da zan gabatar wata iri ce wannan shi ne suka ce waliya ma'ana tamyizul ibadat ba'dhuha min ba'd mutum ya ware ya daidaita tsakanin niyya ya iya fahimtar wannan ibada da wannan ibada misali mun ga a cikin hadisi misali na manzo Allah sallallahu alaihi akan hijira wanda ya hijira domin Allah da wanda ya hijira domin duniya sai mu ɗauki al'imsak wanda shi ne kamewa mutum ya kame game da cin abinci ko da abin sha wani lokaci mutum za ka iya samun shi ya kame bai ci bai sha domin rashin lafiya kaga ya kasa ci ya kashi shan komi ba komi ya hana shi ba sai rashin lafiya wani kuma za ka iya samun shi a wani bangare ya kasa ci ya kasa sha ba abin da ya hana shi wani abu shi dan bai samu ba bai samu abin da zai cin bane ba bai samu abin da zai shan bane ba wani kuma za ka samu ya samu abin da zai cin ya samu abin da zai tace dai bai sha'awar wannan abincin to kaga ashe mutum zai iya kamewa game da ci game da sha amma ba da niyya azumi ba to a duk lokacin da mutum ya ƙi ci ya ƙi sha don rashin lafiya ba a cewa don ya kai tun da sahi hammare marece bai ci bai sha ba amma ba abin da ya hada shi a zuciyar shi babu niyya na azumi to baya da ladan azumi dan kin ci da ya ki da kin sha da yayi ba da niyya azumi yayi ba kun ga muhimmancin azniya da misali da za ta iya shiga a cikin babuka daban-daban kenan ana buƙatar niyya domin a fahimci ƙin cinka da ƙin shanka da kai menene niyya da wace niyya ka yi shi sai niyya ce ta ba ka sha'awar abinci. niyya ce ta dan ba ka samu ba ne ba niyya ce na baka da lafiya to ba azumi ba ne ba amma idan niyyarka ne azumi shi ya hana ka ka ci ka sha to sai a ce ka yi azumi a wannan lokaci to kuma haka a cikin azumin za ka samu akwai azumi na farilla akwai azumi na nafiya to kaga ashe a azumin naka niyyar taka wani azumi ne kake azumi ne na farilla ko azumi ne na nafila musamman a lokacin da ba ramadan ba dan ba yanda za a yi a lokacin ramadan wai ka kudaci azumin nafila ana baya yiwuwa Kina kaga a ramadan ya tambaye ka ce wani azumi kace nafila kake wannan baya to haka sauran ibadodi kamar sallah da sauransu misali salloli guda biyar da muke a cikin yini da daddare. a cikin salloli nan wani Allah za a iya samu wata sallah ta guzo da ba ta wajibi ba ce ba wadda za a iya samu sallah ce ta nafila kenan ba ta farilla ba ce ba to a wannan hali shi ma kaga kana buƙatar niyya domin bambanta nafilan nan da kake yi ko kuma wannan farillan da kake yi haka zakka zakka da muke yi kaga akwai zakka ta farilla akwai zakka ta kaffara akwai zakka ta sadaka da mutum zai hudda to ba abin da zai bambanta su sai ni sai niyya ne manzo Allah ya ce inna ma li kulli ma nawa to shi dai mutum kowa yana samun abin da ya niyya malamai suna da saɓani a cikin al'amari na niyya a cikin misali in eh, muka dauki al'amarin sallah a cikin malamai akwai wanda yake cewa in za ka yi sallar farilla ba ka buƙatar wai sai ka kurace wannan sallar farilla sallah kaza ce baka farfari kawai kai niyyar sarki farali na wajibi wanda wannan ma za ka samu mutane da yawa ba su yi mutum zai zo ya shiga masallaci ba ya da wata niyya a cikin zuciya shi kawai dai ya ji kiran sallah kawai ya rugo shiga masallaci abinda ake so a duk lokacin da mutum zai yi wata sallah ta farilla to ya kudurce ya kudurce a zuciyar shi cewa zan yi niyya na sabke wannan farilla Zainiya ta sarki farilla ta wannan sallah da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mai idan kudurce kudurce mai suna shi niyya na sarki farilla da mutum yake yi abu ne wanda ya zama wajibi duk wanda zai sallah ya yi kokari ya ga ya yi wannan abu to a ƙarƙashin wannan ne malamai sai suka yi sabari akwai waɗanda suke cewa kawai idan ka zo sallah to abin da yake a kanka kawai ka yi niyya cewa za ka sarki wannan farali kadda ma ka yi ƙoƙarin wai sai ka tunanin wata irin sallah ta azhar ce ko la'asar ko makamantan haka wannan shine mazhaba ta Imam Ahmad Imam Ahmad shi a mazhaban shi a cikin niyya ta sallah farilla ba ka ƙoƙarin tunano wai azhar ce kake ko makamantan haka a kawai abin da yake a ranka shine ka kudurce cewa za ka sarke wannan farilla to a ƙarƙashin wannan magana ta imamu ahmad a ƙarƙashin wannan magana ta imamu ahmad idan da za a ce mutum ana bin shi wata sallah a cikin yini ya rasa wata sallah ce ya zai ina so ɗan wa mu fahimci wannan mas'ala sosai muna bayani akan ma'ana ma'anar sai shi niyya mace niyyar sallar farilla shine a wajen imamu ahmad kawai mutum a zuciyar shi ya yi niyya ta sarki farilla to a ƙarƙashin wannan matsala sai ana bin mutum wata sallah daga cikin salloli amma shi bai san wata sallah ba ce ba idan kaga a mazhaba ta imam ahmad sallah da take kan shi sallah uku zai sallah uku zai zai yi sallah irin sallah asuba guda ɗaya ya yi sallah irin sallah magariba guda ɗaya sai ya kawo sallah mai raka a hudu guda ɗaya shi ya san kifar saboda ba a buƙatar sai mutum ya yi niyya ta me ta ainihin sallar da ake bi shi wannan a mazhaba ta imam ahmad kenan idan ana bin mutum wata sallah ya rasa a shekara kaza ana bin ta ana bin na wata sallah amma azhar ce la'asar ce magruba ce ko isha to sallah uku suke kanta za ka yi sallah asuba ɗaya ka yi sallah magruba ɗaya sai ka kawo sallah mai raka'a hudu ko wace iri ce to da ka yi wannan ka sarke ka sarke mi ka sarke wannan sallah da kake kanka haka a ɓangare na azumi malumai suna da bayani na misalai da suke bugawa ƙarƙashin wannan hadisi azumin ramadan a wajen wa'ansu malumai baya buƙatar wata niyya ta ainihi wai idan ramadan ya kama kamar yadda muke karantawa za ka ji hadisi na masu Allah sallama ya ce duk wanda bai kwana da niyya azumi ba to baya da azumi to sai malamai suka ce banda ramadan shi ramadan kawai idan ka yi niyyar azumi ba sai ka ayyana wannan ramadanin ba saboda me idan aka ce ramadan ya kama ko da za ka yi wani azumi in ba annan ramadan ba ne ba ya karba duk azumin da za ka yi a watan ramadan sunan shi azumin ramadan kenan baya buƙatar wai sai na ce allahumma inni da waitu sawma ramadan ko kuma ka kuduce a cikin zuciyarka za mu zo mu ga dangance da furtaniya ba miye matsayinta kenan abin da ake bukata a kai a ramadan kawai niyya azumi niyya azumi za ka yi wanda mun bayanin ta domin ka bambanta tsakanin barin cinka wani irin bari ne kai ko barin shanka wani irin bari ne bari ne na rashin lafiya ko bari ne domin niyyar neman lada kenan a ramadan kawai abin da yake akan kanka shine kai niyya azumi ba tare da kayi ba ba tare da kasa azumin nan ba wani kala ne ba in dai a ramadan ne kawai wata azumin ramadan haka idan muka ɗauki zakka ina ɗaukan muna da shi arkan na yan islam ɗin sai mu ɗauki kowane misali daga cikin ƙarƙashin wani hadisi za mu ga hadisi ne wanda yana shiga kowane babi kamar yadda muka gani idan ka ɗauki zakka malamai suka ce idan zakka ta wajibi ta hau kanka sai ka cire dukiya da niyyar sadaka ba da niyyar wacce zakka ba suka ce ya gudatar ma da za ka hudda daidai abin da ya kamata ka hudda na zakka amma kai kuma ka yi niyyar sadaka ne za ka yi to wannan sadaka taka ta isar maka idan dai akwai niyya ta sadaka ta isar maka sunan zakka kaga wacce magana da muka akan sallah haka hajji idan da mutum zai je ya yi hajji sai ya zama cewa shi bai taɓa yin hajji ba bai taɓa yin hajji ba wannan shine hajjin shi na farko to baya buƙatar sai ya yi niyya wannan shine hajjin shi na cikon rukunin musulunci ko hajjin shi na nafila kuma kamanta haka a da ya yi niyyar hajji ya je ya sauke hajji to abin da za a rubuta mai shine hajjin shi na faralin faralin musulunci ba a rubuta mai wani hajji wanda ba shi ba har ma ya kai malamai sun ce da baka taɓa yin hajji ba sai ka je ka yi niyya sai ka ma wani hajji ba kanka ba to wannan hajjin zai zama hajji ne naka ba na wanda kama hajjin nan ba don mun san ana ma mutum hajji to idan wanda bai taɓa yin hajji bai je yawa wani hajji hajji yana faɗawa ne akan shi baya faɗa akan wanda ya ma hajji ne dan hadisi tabbatacce manzo Allah sallama a rawaito cewa wata rana da manzo Allah ya je hajji sai ya ji wani yana kalbiya bil hajji yana hajji ne nake yi ma wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai kai kai hajjin ne kake ma wani sai ta ni ban yi hajji ba sai manzo Allah ya ce hadihi an nafsika to wannan hajjin a wayi kake naka ne ba na wancan ba ne ba zai je ma wani ba hajji ne naka idan ka yi wannan daga baya wata shekara ka zo ka ma wani wani kaga kenan a nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa hajjin ka idan da za ka je ka yi da sunan wani sai ya zama shine hajjinka na farko to hajji ne wanda zai je zuwa gare ka da farko wanda ba wasu malamai suka ce wani hadisi ya da'ifi amma hadisi ne ingantacce wanda abdullahi ibn abbas ya rawaito wani hadisi da sauran malamai haka a mazhaba ta imamu shafi'i da imamu ahmad da sauran malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan magana da muka gaya na hajji suka ce ashe hajji yana sauka a kanka ko da baka yi niyyar sarki farale na hajjin na idan ka je ka hajji kawai ka san akwai mutane masu kakkan ba sai mutum ya ce wannan shekara ni bai yi niyya hajji na farilla ba hajji ne na nafila zan je yi shi wa bai taba zuwa ba to suka ce a hakan ma to hajji zan iya zan sabka a kanka kayi shi ne da niyyar nafila ko kayi shi ne da niyyar farilla kenan a wannan hali ma niyya bata bata ba niyya bace bambanta wa tsakanin hajji na farilla ko wani. in dai kayi niyyar hajji to wannan ya wadatar maka haka a ƙarƙashin wannan al'amari na niyya akwai wani wanda a zamanin masu Allah sallama ya dauko sadaka ya zo ya aje bakin masallaci kasan zamanin masu Allah sallama mutane suna aiki a suna koyi ayyukansu sai dauko sadaka ya zo aje bakin masallaci da niyyar wani mabukaci idan ya zo ya gani ya dauko. kuma a zamanin su gin in ba mabukacin ba ne ba zai ɗauka ba ana nan da ya aje sai ɗan shi zo ya dauko. ya zo da niyyar idan wani wani ya zo ya ɗauka ba ɗan nashi ba kuma ɗan mabukaci ne da ya ai Allah ya koro ɗan sai ya zo ya ɗauka sai ga abin nan da ya aje ne a masallaci sai ce ma ɗan "Ai na ka samu wannan ya ce a masallaci wani bawan Allah ya aje bisa billahi na ɗauka kai kuma ya ce ni fa ni na aje amma ba kai ba na so ka ɗauka na so wani ya zo ya ɗauka ba kai ba ya ce don haka zan je in ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya fatawar wannan aiki aka zo wajen manzo Allah sallallahu ni da ɗana ne muke rigima muna neman fatawa na aje kaya a masallaci don wani ya zo miskini ya ɗauka shi ya ɗauka ya ce to ni miskini ne sai baban ya ce ma ma iyaka arattu ni ba kai ba na so ka ɗauka sai manzo Allah sallallahu ya ce to kai mai sadaka ba sadaka kai ba niyyar sadaka kai ko niyyar mutum ya ce niyyar sadaka ya ce to niyyar ka tana kanta ka samu ladan niyyar da kai kai kuma ya kaiwa ne abin da ka ɗauka na sadaka halak malak halakin ka halaliya kaga mahallin shahidi shine niyyar shi da yayi niyya wa inna mali kullum bi imma da niyyar da yayi mai kyawu na mabukaci ya ɗauka domin ya amfani ya samu lada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laka da waita abin da kai niyyar nan ka samu idan ka ga wannan ma hadisi ya ƙara huddo muna da wannan ma'ana sannan kuma haka malamai suna bayani a ƙashi wani matsala misali he ka hudda zakka kasan zakka akwai waɗanda suke cin zakka wanda a ce ta alƙur'ani ta ware su ce su kaɗai za a ba zakka sai kana ma wani kallon talaka ne sai kana mai wani kallon talaka sai ka hudo zakka he ka meka mai bayan ka meka mai shi kuma sai ya amsa ka meka mai shi ba tare da ya tambaye ka ba menene ne ya yi tamani ko sadaka ne ko makamantan haka ko kyauta ka mai sai ya amsa ya je ya ci daga baya ya ka fahimta ashe ya yi kama hari to malamai suka ce shi ma wa inna ma li kullum ri'in? ma ne ba za ka je ba ka ce a ba zai ka amso tunda bai cancanci ka bashi sadaka ba bai zanci a bashi zakka ba matukar baka san halin da yake ciki ba kana tambahanin shi fakiri ne sai ya bayyana daga baya bayan ya ci wannan abin ashe mawadaci ne to wannan zakar taka ta wadatar ba sai ka sake wani ba haka a babi na tsarki a babi na tsarki malumai suna da saɓani akan ishtirakun niyya ma'ana idan mutum zai yi arwalla sai ya yi niyya ko kana iya yin arwalla ba tare da niyya ba shi kuma me yasa haka abin da ya kawo ma malamai suka yi saɓani akan arwalla tana buƙatar niyya ko kuma ba sai an yi niyya ba ana iya yin arwalla matuƙar an cike wanke wannan gabbai da ya dace abu biyu ne wa'an suna ganin arwalla a matsayin ibada mai zaman kanta wa'ansu kuma suna ga a arwalla ba ibada ba ce mai zaman kanta a sharaɗi ne daga cikin sharaɗai na sallah musulmi ya sharaɗi ko abinda don samuwar wancan abin dole a same shi misali idan kana kana buƙatar ka je su da ya kayi tafiya kaga idan da za ka kwanta cikin ɗakin ka bayan da za a kasance kanka a cikin sabbi ko hede dan ka zama boka to kaga ashe sharaɗi na samuwar kanka a wancan waje shine ka tafi to wannan shi ake ce ma sharaɗi sai wasu malamai suka ce arwalla ba ibada ba ce mai zaman kanta sharaɗi ne na na sallah dalilin haka suka ce to tunda sharaɗi ne kenan kamar izalatun najasa kamar kusar da najasa dan yanzu fitsari ya taɓa rigarka to ka kawai idan kana buƙatar me kana buƙatar ka gabatar da wata ibada wanke wannan fitsari za ka yi ko wannan ba haya da ya taɓa tufafin ka domin ka je ka gabatar ibada a wannan ba a buƙatar sai ka wani niyyar wanke sai wani ya ce a ai na zuba ruwa amma ba da niyyar wanke shi ba na sa sai a ce sai ka sake a ba a yin haka saboda shi wannan ba wata ibada ba ce ba shi izalatu jasa ba ibada ba ce mai zama kanta bale a ce sai ka yi niyya wanda ya zuba ruwa misali sai ka shiga cikin bayan fitsari ya taba ka sai ka je sai ruwa ya baka kashi kaga ruwa ya wanke tufafin naka ko sai sai ka zo ka tambayi wani ya ce wallahi ni fitsari ya taba azu amma ruwa ya bani kashi ya ce kayi niyya kayi niyya wanke fitsari sai ka ce a sai ya ce to bai ba to ba a yin haka dan ita wannan wanke fitsarin ba ibada bane ba shi sharaɗi ne daga cikin sharadin gabatar da ibada to sai wa'an suka ɗauki arwalla ma a wannan matsayi to kaga waɗanda suka ɗauki arwalla a wannan matsayi gina idan za ka yi arwalla da za ka yi tuwalet mai kama da arwalla kawai za ka je ka yi mi sai ka ce ka yi sallarka ko da ba niyyar yin arwalla a cikin zuciyarka ko da ba ka yi niyyar yin arwalla ba idan kai haka kawai sai ka je kai kayanta sai ka je kai sallar amma wa wannan zance ne mai raunin gaske sabida waɗanda suka ta akan cewa arwalla ibada ce mai zaman kanta sun yi karhin dalilai waɗanda su ne jumhurul ulama jumhur na malamai sun tafi akan cewa arwalla ba ta yiwuwa sai da niyya idan da mutum zai je gwabza tuwalet amma ba da niyyar arwalla ba to idan sallah ta samu baya ce to yanzu ai na yi tuwalet na wanke hannaye na wanke fuska na wanke kahuwa kawai sai ya shiga sallah ya yi abin shi ba zai yiwu ba saboda tuwalet ɗin nan da ya yi